bismillah rahman rahim abdallah kashi na talatin bayan sun gama karyawan ne alhaji aliyu ya kalli abdallah ya ce tun da yanzu kun gama karatunku lafiya za a fara bukinku wani sati an shirya duk wani abun da za a bukata a bikin ya nuna wa abba izol ɗin shi wanda ya fito da first class makarantar taso ta riƙe abdallah amma yaƙi fir haka citta duk yanda duk yanda duk yanda medicine yake da wuya haka ta dage ta fito da first class rumaisa kam ba a magana domin abba talabishin ya gani lokacin da ake bata result don abba ya yi farin ciki sosai ganin yanda yaran nasa suka zage damtse suka fito na farko kwanansu biyu rumaisa ta koma kano jidda ma ta koma gidansu shirye-shirye biki ake yi hajiya bilkisu maman rumaisa zama ta yi ta gyara 'yarta sosai domin dama ta iya gyaran jiki irin nasu na maiduguri ba 'yan ba gyaran jiki irin nasu na maiduguri in ta gama da nata ne ta biya wani kuɗin masu gyara suka ƙara gyara ta ta ƙara yin jazur ta yi mugun kyawu haka ma gurin hajiya hafsa don ita ma zagewa ta yi ta gyara 'yarta abinka da mutanen maiduguri yawancinsu sun iya gyaran jiki jidda ta yi kyau sosai kamar ba ita ba randa suka cika sati da komawa a ranar aka fara biki a abuja ake bikin inda rumaisam suka ƙara dawowa abuja gidan dadinta na abuja ranar da za a yi dina amare suka fito da angonsu domin komai tare ake yi shi kuma ya zauna a tsakiyarsu amaren shi komai na amaren iri ɗaya sun yi bala'in kyawu fotuna ba a magana duk wanda ya ga amaren ya san sun dace da angon nasu fuskansu ɗauke yake da fara'a da kuma farin ciki duk wanda ya gansu ya san masoya ne zamansu a guri ɗaya kamanninsu ne ya bayyana da shike dukansu uku farare ne sai suka yi mugun kama mutane musu suke yi tsakanin jidda da rumaisa wani ya ce jidda ta fi kyawu wani ya ce rumaisa ta fi kyawu wata suka yi ana biki sannan aka kai amare ɗakunansu an zubar da kuɗi sosai a aurensu domin aure ne ya kafa tarihi na zubar da kuɗi mawaƙa da suka yi waƙan auren ba a lissafi don har da turawa amare an kai su ɗakunansu inda aka kai jidda gidanta tikeke da yake garin abuja rumaisa kuwa a kano aka gina mata nata gidan komai iri ɗaya ne abdallah da ƙyar yarda domin cewa ya yi shi baya son ya raba matan shi don yaran shi kansu zai rabu abba ne ya ce masa za a gina masa gida a abuja nan ba da daɗewa ba ya yi haƙuri yanzu kam a kai su gidajensu da shike jidda ita ce uwar gida gidan ya fara zuwa yau take abdallah ya shiga sabuwar rayuwa kwanan shi biyu yayyo Kano kamar yace ce Citta ta zo su tafi domin baya son rabuwa da ita. Yana isa Kano gidan shi ya nufa ya tarar da amaryar shi ta sha ƙamshi ta yi kyawu a wannan ranar Rumaisa burinta ya cika na zamowa matar Abdallah. Zafafan soyayya Abdallah yake nuna wa matan shi su ma hakan suke nuna masa watan su biyu suke, suka nuna masa da aure Abba ya gina wa Abdallah gida a Abuja wanda ya yi gidan mai ɓangare guda biyu da wani katon falon wanda zai sadar da shi da kowa ni ɓangare na gida wannan falon yana haɗe ne da ɗakin Abdallah komawarsu gidan ne ya zo daidai da zarcewar alhaji aliyu mulki a lokacin jidda ta fara laulayin ciki asibiti suka nufa inda aka ga dokto ya sanar da musu da cikin jidda wata ɗaya murna wurin abdallah da rumaisa ba a magana balantana su abba rumaisa ɗauke mata girki da duk wani aikin gidan ta yi domin jiddan ba ta da isasshen lafiya bayan wata tara jidda ta haifi yaranta 'yan biyu maza yaran sai ka ce rumaisa don daga kagansu kaga kansu alhaji aliyu mai data gidan hajiya maryam murna gurin rumaisa ba magana don kamar ta sace yaran balantana in ta ji an ce suna kama da ita a ranar suna yara suka ci suna aliyu da abubakar inda ake kiran khalid da walid takwaran abba da kuma alhaji abubakar bayan jidda ta dawo yara sun kai wata hudu rumaisa kiwon ciki ciwon ciki ya dame ta suka je asibiti inda dokton ya ke sanar musu da rumaisan ma ciki take da shi har na wata hudu murna gurin abdallah ba a magana ya bar shi ya ba shi tukwicin naira dubu ɗari suna dawowa magana ya yada cikin gidansu rumaisa tana shan wahala cikin tun shiga wata na biyar bayan wata hudu rumaisa ta sumbuɗa 'yan matanta guda uku kyawawa yaran kamanninsu kamar na ubansu ta sha wahala sosai kafin ta haihu murna guri 'yan uwa da abokan arziki ba a magana balantana abdallah kam kamar ya mutu tsabaragen daɗi ranar suna yara suka ci sunansu maryam da bilkisu da kuma hafsat inda ake kiran ikram ihram da kuma iman an kashe kuɗi a sunar nasu ba ƙarya domin an yi ruwan kuɗi sosai bayan wata uku rumaisa ta dawo gidanta su khalid har sun kai shekara yanzu sun yi wayo suna tafiya ko'ina jidda ne take kwashe yaran ta yi ɗakinta ta dinga musu wasa domin tana son yara mata wankansu kwalliyansu duk ita take yi ga yaran ga shi Abdallah kuwa yana dawowa sai ya kwashe su yaran nashin dukansu biyar ya zauna ya dinga musu wasa kamar ƙaramin yaro su Khalid suna da shekara biyu jidda ta ƙara haifo yarinyarta ta mace idan ka ga yarinyar da Abdallah don ka ga yarinyar za ka rantse da Abdallah ka ce iman ne tsabaragen kamanni abba kuwa ya ɗauke su khalid yarinya ta ci sunan goggo rabi wanda ake kiranta da ihsan ranar suna abdallah da jidda sai da suka sha kuka sosai don sun tuno da goggo rumaisa ma sai da ta taya su abdallah ya gina wa goggo masallaci kala biyar da kuma gidan marayu kala biyar ita kuwa sidda islamiyya ta buɗe ta ginawa don ladan yana zuwa gurin goggo sannan ta buɗe asibiti kyauta wannan wanda abdallah ya taimaka mata da buɗe shi rumaisa shekaranta uku da haihuwa ta haifo yaronta namiji farisol wanda yake kama da su abbanta tar aka raɗa masa suna yaron ya ci suna Aminu ana kiran shi da Abul Khairi haka rayuwa ta ci gaba da tafiya a gidan Abdallah cikin zaman lafiya da kuma farin ciki jidda asibitin da ta bude takan ziyartar shi wani lokaci wata rana ta alhamis jidda ta shirya ta je asibiti wata mata ta gani tana kwance rai a hannun Allah jidda ta yi kaman ta santa tana isa sai ta ga ai halima ce da sauri ta zo ta gurin tana kiran anti halima ta ce jidda ke ce ki yafe min don allah akan abun da na miki a baya wallahi na dade ina neman ki da ki yafe min cikin kuka jidda ta ce na yafe miki lokaci daya jidda ta sa likitoci suka fara kula da ita sosai abdalla ne ya shigo asibitin don ɗaukar jidda sai ya ga wata mata ba ta da ƙafa da kuma hannu ɗaya fuskanta ya ji ciwo abdalla ya ce sannu baiwar allah ɗago kanta ta yi ta ce abdallah ka gane ni ni ce saude matar babanka wanda ya sake abdallah kallonta da kyau ya yi ya ga ita ce ta ce don allah ka yafe ni ka kuma nema mini gafara gurin mahaifinka. Abdallah ya ce, Na haife miki, amma me ya same ki? Haka, accident na matar ta ba wa Abdallah tausayi ya kira kirawo da aka ɗauke ta za a kai ta ɗakin tiyata. A lokacin Saudi ta ce, Gagarinku ta rasu, Abdallah shi ya sa aka kira mutane suka sallace ta aka kai ta makwancinta kuma ya isar da saƙo gurin mahaifinshi shi akan ya yafe mata kuma ya yafe mata halima kuwa ta samu sauƙi inda abdallah ya saya mata gida ta kama ta koma allah da eh, wata rana ta lahadi ne abdallah da matan shi da kuma yaran shi suka je gidan dadi zaune suke suna hira sai suka ga abba yana kuka Abdalla ya ce, Abba me ya same ka? Kake kuka? Alhaji Aliyu ya ce, Ina kuka ne na farin ciki. Shekara ashirin da bakwai baya ina zaune ne ni kaɗai bani da kowa sai kanina har na tsawon shekara ashirin amma yau gani ga matata da kuma yarana da kuma jikokina Iman ne, a nan ne ta miƙo masa ta ce, "Abba ka sha ka daina kuka, ni zan zamo maka matarka." Dariya dukansu suka saka. Abba ya ce, "Ai dama ke kaɗai mata." Bakari Larabci suka koma yi domin yaran babu wanda bai iya Larabci ba. Haka turanci yaran abdallah kansu a haɗe yake don ba za ka taɓa gane ga wacce ta haifi yaran ba sun kasance jidda da momi rumaisa kuwa jidda arziki kuwa ƙara haɓaka yake gurin abdallah wata rana asabar ne abdallah na gida su imam suna karatun alƙur'ani inda rumaisa ta tara su tana koya musu Isan ta fito daga ɗakin jidda tana karatu da muryar magananta da bata iya ba kwashewa da dariya suka yi alhamdulillah a nan ne muka zo ƙarshen littafin abdallah to jama'a masu sauraron mu a nan za mu tsaya sai ku ci gaba da bibiyan mu domin samun daɗaɗen littattafan mu da zarar mun ɗora sai ku danna mana subscribe kana ku danna mana alaman kararrawa domin samun sabi-sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.